Assalamu alaikum dan uwa barka da zuwa wannan sabuwar channel mai suna Hausa Technical. A video mu na yau za mu yi bayani ne akan yadda za ka samu unlimited data a Airtel ma'ana zaka ka ta yin browsing ne ba zai taba ya kare ba zuwa kwana goma kan neran ka ɗari biyu kacar kawai abin da za ka yi ka biyo ni cikin video nan har karshe. yauwa kawai abin da za ka yi yanzu za ka shiga founder ka bayan ka shiga sai ka danna wannan wurin star 482 hash bayan ka danna 482 sai ka senda da airtel sim naka bayan ka senda ga abin da zai nuna ma abin da abin yake nufi a nan shine in ka zabi na daya nan za ka yi ta yin browsing ne har kwana goma a kyauta amma za su cire dare biyu in sun cire za su bar ka kai har na tsawon kwana goma ko da nauyin fim ɗin ya kai nawa za ka yi downloading datanka ba zai taɓa ya kare ba shi ne na da nan kenan na biyu nan kuma ɗari biyar za su cire su baka na kwana ashirin da biyar to yanzu mu na ɗaya za mu saya to kaga yanzu za mu dana one kenan sai mu tura in mun tura sai za su cire ɗari biyu a account namu sai su bamu 10 days unlimited browsing amma sai dai za ku dan yi hakuri da Hausa na ne domin Hausan bai yi ƙarfi a bakina ba. Yauwa, abun da ya, sa yaro na da ya dear customer you do not have sufficient yarden to buy this bundle. Abun da yake nufi anan ban da ɗari biyu ne a, sim na na Airtel don da na da ɗari biyu kam da za su bani wannan garaɓasan. Amma sai dai a sim na 2G ne kawai ke yi, Airtel 2G sim. in ma haka ba a 3G ko 4G sim ba zai yi ba.